Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya ku ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi bi ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Iyalan gidan Bush suna gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush wanda ya mutu ranar Juma'a yana da shekaru 94 a duniya a cewar ma'aikatar tsaron Amurka jiya Asabar. Bush wanda ya zama shugaban kasar Amurka daga shekarar 1989 zuwa shekarar 1993 zai samu babbar karamawa ranar Laraba a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington DC ranar Alhamis kuma za a binne shi a jihar Texas. za a gudanar da wani bikin karrama shi a nan birnin washington dc ranar litinin daga nan kuma za a ajiye gawarsa a zauren majalisa domin amurkawa su je su yi ban kwana da shi har zuwa safiyar ranar laraba jiya asabar fadar white house ta sanar da cewa shugaban kasa donald trump zai halarci jana'izar bush mai magana da yawon fadar white house sarah sanders ta faɗi a wata sanarwa cewa wato ranar laraba za ta zamto ranar makoki ta ƙasa kuma yanzu haka an sassauta tutar amurka a fadar domin girmama bush shugabannin kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya sun amince da gyara dangantakar da ke tsakanin a fafutukar da aka yi a fagen cinikayya tsakanin su bayan ganawar da shugaba donald trump da shi jinping suka yi a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g20 a argentina a wata sanarwa da aka fitar yayin da trump yake shirin kama hanyarsa zuwa gida trump ya ce wannan ganawa ce mai abin mamaki kuma mai albarka albarka da za ta samar da ci gaba ga amurka da china Trump ya amince zai je wato zai janye harajin da ya saka kan kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka maimakon ya saka harajin kashi 25 cikin 100 yanzu zai bar shi kamar da kashi 10 cikin 100 wanda aka shirya zai fara daga watan Janairu a cewar sanarwar wato ta fadar White House. Yanzu haka dai China ta alkawarin za ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga manoman Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan mutane ɗari ne ciki har da 'yan sanda goma sha shida suka samu rauni kuma an kama sama da mutane ɗari biyu jiya Asabar bayan wata zanga-zangar ta rikiɗe ta koma tashin hankali a birnin Paris a cewar jami'ai. wannan dai shine mako na uku a jere da masu zanga-zangar ke zuwa shahararren wajen champ elis da safiyar jiya asabar suka fara aron gama da 'yan sanda har zuwa dare yayin da hukumomi ke ta fafutukar ganin sun shawo kan lamarin shugaban faransa emmanuel macron ya ce masu zanga-zanga na neman tayar da zaune tsaye ne kuma ba su da wata hujja kan abin da suke yi da yake magana da wani taron manema labarai a gefen taron kasashe wato gefen taron g20 da ake a birnin buenos aires macron ya ce da zarar ya koma gida zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin neman hanyar shawo kan lamarin masu zanga-zangar sun kafa shingaye a kan tituna sun farfasa tagogi tare da kunna wuta da jifan 'yan sanda da duwatsu waɗanda su kuma suke mayar da martani ta hanyar jefa musu barkonan tsohuwa da ruwan zafi sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a wasu sassan kasar faransa ana gudanar da su ne cikin lumana masu zanga-zangar dai na nuna bacin ransu ne akan ƙarin kuɗin man fetur da kuma salon shugabancin shugaba emmanuel macron gwamnatin kasar pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci da ta kama gaban kotu kan laifukan cin amanar ƙasa da ta'addanci wannan zargin dai ya faru ne tun gagarumar zanga-zangar da aka gudanar a ƙasar a watan nuwamba kan hukuncin da wata kotun koli ta yanke na wanke wata mata kirista da aka yanke ma hukuncin kisa saboda ta yi sabo shugabannin ƙungiyar sa kai ta musulmi tariq el pakistan kungiyar addini wadda ta rikide ta koma jam'iyyar siyasa su ne suka shirya zanga-zangar ministan labarai Fawad Chaudhry ya faɗa wa taron manema labarai jiya asabar cewa an kama mambobin jam'iyyar har dubu uku ciki har da Khadim Hussein Rizvi mutumin da ya kirkiri jam'iyyar. Daga ƙarshe Andres Manuel Lopez ya zamto sabon shugaban ƙasar Mexico jiya Asabar ya kuma shiga ofishinsa da kafar dama inda jam'iyyarsa ce ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dokoki lopez ya alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki fiye da wanda tsohuwar gwamnatin shugaba eric fina cikin abubuwan da ya faɗa zai yi har da sayar da jirgin shugaban ƙasa. duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe/ ko naɗi. Shirin da kan duba adalcin zabe ko akasin haka da sauran lamura da ke da dangantaka da zabe/ Naku Nasiru Adamu ma'ali Kaya zan gabatar. A shiyar shugaba Buhari ya samu kuzari da sauya yadda yake tafiya don shirin kamfen ɗin tara. Yanzu ministan matasa da wasanni Solomon Dalum mun shirya tsaf don zaben Atiku kuma zai yi nasara a arewa maso yamma in ji sanata Hassan Nasiha ba za mu zabi wanda baya kawo batun yaƙi da masu satar mutane ba dubu biyu da goma sha tara in ji bunun kashire da ke juyan yadda aka sace mahaifiyarsa 'yan siyasa sun shiga taya hukumar zaɓe jan hankalin waɗanda suka yi rajista amma ba su karɓi kati ba su garzaya su karɓa. waɗannan da kaɗan daga muhawarar mutum biyu kan binciken jirgin da Atiku ya dawo a cikinsa daga Dubai da aka danganta da zaben 2019 za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Ƙasa da wata uku gabanin zaben shugaban Najeriya dubu tara, manyan APC mai mulki na cewa hankalinsu a kwance yake lip dan ba sa ɗaukar ɗan takarar PDP Atiku zai hana su tsawa don neman ƙuri'a. Ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya ce don kwanciyar hankali ma har shugaba Buhari ya sauya yadda yake tafiya a fadar shugaban ƙasa. Atiku Abubakar wannan zaman dan takara na pdp ko shi karan kan shi ya sani an daura mishi kaya ne babu gamu inda wani daban ne daga pdp zai dan zama mana da sauki domin za a ana iya gwada shi a gani amma shi suka yi shekara takwas da obasanjo shi ne ya zama shugaban kumati mai lura da tattalin arzikin najeriya idan kura iya maganin zawayi bai yi wa kansa ba zai ma wani idan yau zai ce mana a'a ai shi zai zo yanzu za su farkar da tattalin arziki ta me ya sa a wancan lokacin sun tara kudade da yawa ba su iya gyara najeriya ba kenan ya nuna cewa sun yadda cewa sun durkushe tattalin arzikin yanzu ne suna neman a farfaro da shi saboda haka mu ba mu da magana wanda ya ce maka ba mu yi barci ba zuman bakin siyasa ne amma wallahi da haka ce shi ne zai zo na dagara na ce to alhamdulillahi rabbil alamin don me domin shi zai zo yanzu ya ba da lissafin shekara takwas to shekara takwas sun yi suna fada da mai gidansa gidan nan da mutum biyu suna zama wajen amma gwamnati biyu ne haya haya da rikici da fitina yanzu an zo za a samu zaman lafiya tsakaninsa da mataimakinsa tun da sun shiga wurin hayaki zai tashi kamar wutan da yana ci gari a california nan saboda haka wallahi tallahi mu wanda ya ce maka ba kai ba ku ga yadda ma shi dogon dan daura don a zalumi ya cin da tafiya ba ai da haka ce ya samu tiket yanzu ya canja tafiya ka gani yana wada hannu saboda ya yi gangara yake. Yo dalun ai dan majalisar zartarwa ne na shugaba Buhari kuma ya kalle ka fadar ta Aso Rock kamar sanata Hassan Nasiha Gusau ya ji wannan matsaya ta Solomon Dalun inda ya ce dan takarar takararsu na PDP Atiku Abubakar ya shirya tsab dan amsar madafun iko amma a akwatin zabe. Mun kasa gane menene manifestos din Janar Buhari amma Atiku Abubakar a matsayin shigogagge ishu ne na wa zai iya wa zai jajirce makarabai ne da shi kai ne su ceto wannan kasa tamu. amma nasiha za a yarda da maganganun ka tun da shi ma buhari ya kaddamar da wasu littattafai ne ma guda biyu ciki har da next level wato mataki na gaba da abubuwan da gwamnatinsa take fatan cimma ya sake zaben to ka auna ka jinjina kamar da sha ta ce ka jinjina ka mai kwai a cikin jika ya yi nashi bayani ga yanan ma yanzu ana dawo ana kuskure min bayanan da an kai kamar an kwaikwaya ne daga wani wuri shi kuma atiku bayanan duk da ya yi a tsari suke kuma duk wanda ya karanta zai gane cewa eh atiku ya shirya mu wannan kasa nasiha gusau faru atiku cikin bayanansa duka ba magana yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuma gwamnatin buhari dama abin da take ta cin kahon tana yaƙi da shi mu abin da muke gani kullum abin da babu fita ya kawo shi idan tin kaho ne apc ke yi na magana a ah, cin rashawa to menene ke kewaye da apc a yanzu idan na fara yanzu har zuwa safi zan gaya maka irin cin hanci da rashawa da aka kama ga mutanen apc har yanzu wa kai ji an kama wa kai ji an hukuntar don haka ba magana ba ne na a yaudari al'umma ko kuma a koma wani bangare ana cewa kaza magana ne na a gani a kasa a yi aiki talaka su ta cikin kuncin da suke ciki kai dan yankin arewa maso yamma ne inda nan ne yafi ko ina yawan ƙuri'u kuma nan ne mazabar shugaba buhari wasu daga cikin ku kama a biyar na cewa duk da suna pdp amma apc za su zaɓa wannan karon nasiha jiha gusau me yasa ka canza ra'ayi ina jin wancan karin ma ba mamaki fa buhari ka zaɓa. a to wannan kuma gare ka nake ji kuma ƙuri'a close ballot ce ba buɗaɗɗiya ba ce zancen ka ce wai kana jin ga abin na zaɓa wannan kana bugun ciki ne amma ka sani ɗan pdp ne kuma ita na yi shugabanta kuma yanzu ita nake takara a karkashinta don haka duk wanda zai gaya maka wannan kazon kurege ne duk dan jam'iyyar pdp kai har masu yan jam'iyyar apc ga yanzu muna alkawalla bi izinin lahi ta'ala 2019 a tiko za a zaba Zaɓe dai ba a cewa ga wanda zai lashe ko wanda ya lashe, sai an ba da sanarwa kamar dai kwallon ƙafa ne, sai an hura usur na ƙarshe. Shi ko bunun da Alhaji Adamu Hassan ya ce ƙuri'ar irin su za ta je ne ga wanda ya karfafa batun yaƙi da masatar mutane, don ya ce wannan shine sabon ƙalubale bayan Boko Haram. Mu muna tsakanin Taraba, Bauchi da Gombe. A wannan wajen akwai jeji, akwai ungurmin jeji inda barayi suke fitowa, suke samun mafaka da inda suke buya ba tare da security sun gansu ba. ko da yaushe za su zo su yi duk abin da suka ga dama su je su yi escape kuma su tsira duk wanda yake neman ƙuri'un talaka a yanzu magana na gaskiya ya fi mai da hankali da maganan yaƙi da masu satan mutane ga maganan wutar lantarki ga maganan ruwan sha amma kana maganan satar mutane ni fa mahaifiyata ce aka sace mai shekara saba'in da biyar menene kuma mutum zai kawo maganan wani ruwa wani waye wani waye tukunna aina kai maka wannan satar a kesu ne ke su shiroma mahaifina kuma shine digashin wannan garin duk lokacin da suka tashi suna zuwa su shiga gidan nan su yi abin da suka ga dama su fita amma tun da suke shiga ba taba kama kowa ba mun karɓo ta amma sun riga da sun karya mata kafa yanzu hakan nan tana karɓan magani a asibiti so ga mu dole maganar rayukan mu da dukiyar mu ne tukunna kafin maganan wani ruwan sha wani wutar lantarki wani waye da sauransu duk gwamnati da ta zo fatan talakawanta shine ka kare musu rayukansu a kare musu dukiyarsu bunu ai ma an yi sa'a da kuka samu mahaifiyar taku da rai ko da dai kun kashe kuɗin fansa rashin karbar katin rajistar zaɓe bayan rajistar da hakan ya bar dubban katuna a hannun hukumar zaɓe ya zama abun damuwa inda 'yan siyasa irin su sanata su alkali suka shiga taya hukumar zaɓe kamfen na mutane su garzaya su amshi rajistar tasu. wanda duka basu su karba ba su je su karba kuma an yi ta registration saboda waɗanda wancan zaɓe ya iso ba su kai shekara sha takwas ba sun samu dama sun je sun yi rajista yanzu su ma sun kai minzalin zaɓe waɗanda kuma saboda wasu dalilai sun kai minzalin zaɓe ba su yi rajista ba su ma an ba su dama sun je sun yi kowa ya karbi katinsa saboda shi wannan katin shine zai baka dama ka je ka zaɓi wakilin da kake so ƙuri'arka kuma 'yancinka ne riban demokradiyya wanda kake so ya zama shugaban ƙasa wanda kake so ya zama gavna wanda kake so ya zama senator ko memba na federal house of representatives ko kuma memba na state assembly wannan ƙuri'an ita ce ƙarfinka na kawo shugaban da kake so belle yanzu ita hukumar zaɓe ta kawo mana kati rida wanda ya takaita matsalolin da ake fuskanta wajen zaɓe wanda kawai kati rida ta gane rejistansa ko rajistanta su za su je su kaɗa ƙuri'a kaga matsalolin da ake samu na zarge-zargen ana maguɗi a zaɓe duka wannan sabon technology da ya zo ya sauwaƙe mana don haka muna kira da mutane su je su karbi kati kuma su yi haƙuri su daure in allah ya kai mu ranar zaɓe su je su yi zaɓe misali yanzu rumfa ɗaya za ka tara tana da masu zaɓe kamar mutum dubu idan baka yi haƙuri ba watakila mutum ɗari tara da hamsin duk suna gabanka kaga dole sai ka yi haƙuri na gaba ya yi kai ma ka iso to haƙurin nan muna kira da mutane su yi shi don shine kaɗai mu wajen zaɓe shine mu wajen kawo shugabanni na kirki. karbar rajista na da muhimmanci don ƙuri'a ɗaya ta wannan da ta wancan ka iya yin tasiri. ta sama masu rinjaye nasara. In za a tuna yayin da ɗan takarar PDP a tiku ya dawo daga Dubai, jami'an tsaro sun yi bincike a jirgin da ya dawo da shi har da shi kansa, inda PDP ta yi zargin har ma jami'an sun yi awon gaba da wasu kayan kamfen. Ibrahim Garbawala da Kasimu Mai Gari na da bambancin ra'ayi kan wannan binciken, da haka maimakon su bari na zanta da su sai suka barke da muhawara. Binciken nan ka'ida ne na gama ko kai wayen ne in ka zo duk wa'annan hukumomi da suke aiki ka tambayi duk wanda yake dawowa yake hawan jirgin ya yawo ko kai wayan ne a matukar kai ba shugaban kasa ba mataimakin magana ibisu kuke yi sai abin da ba shi bane sai ku da shi ne ba haka bane maganar anan shi ne abin da muke zargi bari ga ma bari ga ma abin da muke zargi eh. yayi wannan ihun don mutane su ce a ah, to eh, gwamnati tana son eh, ta ci zarafinsa gwamnati ta tsorata nan gaba in ya fito ina zuwa ma'aikatan ku ba za ka sauka ba ma'aikatan ku over seriousness yadda ka ga aiji na yan sanda jikinsa na bari idan abu ya shafi shugaban kasa ko shafi gwamnatin APC yake rawan jiki yake bi haka kananan ma'aikatan nan daga custom da da da da wane ne da immigration haka akwai su zaka ga suna rawan jiki su je saboda tsabar wai a ce suna aiki ko su neman gindin zama ku da hankali ku gyara gyara 'yan sandanku a ja hankalinsu a karantar da su aiki su sani cewa ba za su shiga harkar siyasa ba wannan shine amma za ka tsaya su za su haɗa manyan faɗa wayannan ƙananan 'yan sandan. ka sauka in ka sauka sai in amsa don ba eh, faɗa muke ba ina son yi bayanin da zai kama hankalin mutane masu eh, sauraro yi wanda zai kama hankali eh in ka dubi yanan gizo zaka ga hotunan shi shugaban 'yan sandan da kansa ana bincikensa a filin jirgin sama an nuna gumnoni da suke kan kujera waɗanda suke da immunity an caje su don haka eh, shi wannan yana neman ya tada kura a inda ba eh, cikin ruwa eh, sai kuka biye masa magana ne sai kuka biye masa ku kuke da wannan magana don haka ni fa ba bangare tiku rake ni dan GPN ne ni dan Green Party ne ni dan adawa ne ina son mu yi magana da hankali zai ba surutun da zamu yi wanda ba zai amfani kowa ba shi ba tiku ba yace bari in zaka bari in sauka hotunan da aka nuna a yanar gizo na zaka ga minista ya zo ya daga hannu haka an caje shi kai ma ana maka ni ma ana maka shi ma mai gani ko ma ana masa amma abin da muke magana shiga cikin jirgi da aka yi 'yan sanda da bindigogi sojoji da bindigogi custom da bindigogi kai har civil defense har kowa ma da bindigogi ina hotunan da suka shiga da bindigogi. Mai gari dai wannan abin ina son gaya ma a ah, ina zuwa ana duba maganar binciken da barin gaya ma hmm. kuma gawa yan Najeriya da duka duniya su sani kai dan jarida ne ka tambayi duk wanda yake da jirgin kansa ko kuma wanda yake daukan hayan jirgi daga ko ina a duniya in ya zo ya sauka a najeriya wannan ka'ida ne muna da wing da wayannan private jet suke parking dole ne ko kai wayen in matukar kai ba shugaban kasa ba kai ba mataimakin shugaban kasa ba sai ka zo wannan wurin ka yi parking dukka wayannan hukumomin du sai sun shiga jirgin ka sun bincika ya sani ba yau aka fara yi ba kuma dun ya zama dan takarar shugaban dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP ba zai dauke mar wannan ka'idan ba dole sai an bincike shi ko gobe ya fita ya kwanda sanin abun da ya dinnan ba zai sa a daina bincikensa ba in yana tunanin yanzu ya tada kura a cikin ruwa nan gaba zai je dauko wasu abubuwa ya shigo ba za a bincike shi ba ko jibi ko gata ya dawo inda ya bar kasan nan in cikin kasan nan ko ina za ka zo kai fakin ba ruwan eh, dama me zai je shigo da shi wa sani me yasa yanzu yake ihu tunda ya san kullum ana bincikensa masu muhawara sai dai a baku ruwan sanyi ku sha dan wata muhawara ta taso ku amsa goron gayyata Kuma masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin fa na wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham. Nasiru da Kaya da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. It is my singular honor to formally declare a state of emergency on Nigeria's water supply, sanitation and hygiene sector. Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake kaddamar da dokar ta ɓaci a fannin ruwa, tsaftar jiki da muhalli, tare da yin kira ga gwamnatocin jihohi da su marawa wannan yunkuri wurin aiki tare don cimma muradin ci gaba masu dorewa na SDGs a fannin ruwa nan da shekara ta 2030. Sanitation and hygiene by 2030. To kome wannan dokar ta ɓaci ke nufi kenan? tambayar kenan da na yi wa ministan ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu tana nufin mu farga daga baccin da muke akan harkar ruwan sha da harkar tsafta gaba daya shekara da shekaru muna ganin ana ta kashe kudade a ce ana aikin ruwa amma aikin nan da nan baya tafiya da yawan karuwar jama'a da ake ya kamata jihohi su tsari eh, mai inganci kuma su ƙudiri niyyar su kashe kuɗin da ya kamata su kashe wajen harka ba mutane ruwan sha da harkar eh, tsafta. Eh, yanzu da aka ci an sa dokar ta ɓaci misali za a samu wasu kuɗi na musamman da za su kaci wani harkar. Eh, akwai wannan tsari da yana daga cikin tsarin da za a yi akwai kuma tsarin cewa jihohi su dokoki na hana ba haya a ko'ina yadda aka dama sannan akwai magana an yi taswira kowa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi kowannensu su an wawware duka alhakin ayyukan abubuwan da ya kamata su yi so kamar wani dan kundi ne aka fitar da shi na yadda kowa zai tafi da al'amuransa idan kowa ya aikin da ya kamata allah da za mu ci buri amma kwarai ba shakka ɗaya daga cikin matsaloli shine rashin kuɗi to ba wai rashin kuɗin ba wasu ba wai ba wai kuɗin bane babu a ƙasar na a'a yanda tattalin kuɗin ne da kuma muhimmanci da aka bawa ita wannan fanni na sha na bada ruwan sha ana kashe kudade a wasu hanyoyi watakila wanda bai kamata ba ko kuma ba su da muhimmancin da harkar ruwan sha da tsafta take da shi matsalar ingantaccen ruwan sha dai da ma yanayin tsaftar jiki da muhalli ga 'yan najeriya abu ne mai tayar da hankalin gaske domin baya ga gaza cimma muradin karni na mdg da ya kare a shekara ta 2015 Najeriya ce ƙasa ta biyu a duniya da mutanen ke fama da yin bahaya a filin Allah. Tuni dai wasu jihohi sun fara hoɓɓasa wurin cimma wannan manufa. Sunana Isa Halilu Ahmed uh, honorable commissioner minister of water resources adamawa state jihar adamawa riga an kafa dokan ta a jihar adamawa ta fannin ruwa tun sati da ya gabata kuma a najeriya ina so in tabbatar maka jihar adamawa ita ce jiha ta fari wadda ta fara kafa dokan ta ta fannin ruwa muna so za a samu ruwa a gidaje muna so za a samu ruwa ko ta ina ya koma kamar da yadda idan ka zo ka buɗe famfo ruwa na tafiya Allah na tambayi gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ko wace fuska yake kallon wannan al'amari tunda in an yi magana ruwan sha kasan an yi magana rayuwa kenan kuma an yi maganar tsafta tsaftace muhalli da kuma wato kula da lafiya to waɗannan duk abubuwan ka haɗa su ai ka ga abin da mutane suke bukata kenan musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukanmu da sauran wurare inda ake kashi a waje kuda na bi iska na ɗauka a samu kwalara da sauransu to za ka san cewa wannan tsari da aka ɗauko tsari ne wanda yake zai uh, kyautata rayuwar al'ummar najeriya musamman mamu a arewa ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu ya shaida min cewar suna ɗaukar sabbin matakan matakai da zai kai su ga samun nasara da muka zo wannan gwamnati ta shugaba da wayar da muka zo sai muka yi nazari a kan cewa me yasa wancan kuduri na Millennium Development Goals ba a samu nasara ba sai muka ga cewa ɗaya daga cikin abu ne saboda an dogara ne akan kasafin kuɗi da muji gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na sustainable development goals ya zama da ba a samu matsalar da aka samu a baya ba duk da an dan samu nasara kaɗan a millennium development goals amma ba ta kai abin da ake bukata ba so shi yasa muka fito da wannan tsari amma da muka fito da shi kuma sai muka sake salo akwai wasu jihohi idan kamar gwamnatin tarayya ta kawo tallafi to su kuma sai su noke sai su yin eh, nasu eh, eh, wato su kasa yin wani abu sai su dogara kacokan akan abin da gwamnatin tarayya ta ta basu to wannan kuma ba zai kai mu gaci ba dole ne mu haɗa karfi eh, da karfe mu haɗa guyu mu haɗin guya da mu tafi tare shi yasa muka fito da wannan tsarin a taimakawa mutane wajen harkar ruwan sha dinnan da harkar yadda ake ba haya ba gaira ba dalili a titi da sauransu kuma muna fata eh, sabon tsarin da muka shigo da shi banda wannan na wash din akwai wani tsari na sabon wato kundi da zamu yi akan harkar ruwan sha da ta shafi birane to a cikin shi kuma mun sake maganar eh, tsaftace nan da sauransu da harkar su hayan nan daya da abu daga cikin abinda muke fata gwamnatocin jiha za su ne su koyi da abinda da gwamnatin nasarawa jihar nasarawa ta yi a yi doka akan bahaya a titi ya zama na kowa dole yana da abin yana da eh, banɗaki da zai je amfani da shi sannan a cikin kasuwanni da tashoshi da sauransu ya zama na ƙananan hukumomi da su gwamnatin jiha da ma wanda suke zaman kansu za su iya zuwa su ban dakuna yadda ta mutane za su dinga amfani da shi a halin yanzu gwamnatin tarayya tuni ta kaddamar da wani sabon yunkuri kan inganta samar da ingantaccen ruwan sha mai tsabta kamar yadda mataimakin darakta mai kula da ingancin ruwa a ma'aikatar ruwan najeriya Jamilu Habu Ringim ke karin bayani. Muna wani program da ake kira Community Water Safety Plan. Tsari ne da muke zuwa har rural communities mu je mu ga inda suke samun ruwan shansu da yadda suke kai shi gida da kuma inda suke ajiye a gida. Muna amfani da kungiya ta matasa da ke gurin domin mu ilmantar da su illoli da ke tattare da abubuwan da ya shafi ruwan sha. Kuma alhamdulillah muna cin nasara akan wannan ga cewa matsaloli na kwalara matsaloli na sauran abubuwan da ruwan sha ke gurbatar ruwan sha ke bayarwa ana maganin sa yadda ya kamata. Idan muka duba mutanen da ke yankunan karkara na lokacin Zaga inda ake samun ruwan sha a nan kuma dabbobin suke shan ruwa a yi wanki da sauransu wannan shine makasudin wannan program din ma da muke magana kai kaga cewa gurin da ake ibar ruwa a sha ga dabba tana sha ga ana wanke-wanke da sauransu so abubuwan da muke kokari mu ga cewa in babu alternative na ruwan da ya kamata su sha muna kokari mu mika kukan mu wajen gwamnati domin a zo a yi musu ingantaccen gurin samun ruwan sha wannan saboda haka su daina amfani da wannan gurbataccen ruwa da yake zuwa daga cikin shafi ko cikin eh, kududdufi da sauransu wannan shi yasa muna ilimantar da su ana kuma koyar musu abubuwa da ya shafi tsafta da sauransu wannan shine kamfen din da ake faman yi kuma gwamnatin tarayya ga moran federal minister water resources da shi kansa wannan minista ana bakin kokari shi yasa kwanan nan shugaban kasa ya yi declaring state of emergency akan eh, wash sector gaba kida eh, ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Hussein Adamu ya ce dokar albarkatun ruwa da ke gaban majalisar dattawan Najeriya. ina amince da ita to za ta ƙara inganta sha'anin ruwa a kasar. Doka dama akwai dokar ruwa a halin yanzu uh, wanda ake cewa Water Resources Act. Ita wannan doka ta ba ministan albarkatun ruwa wasu manya-manyan uh, wato uh, iko uh, a kan duk yadda za a sarrafa da harkar ruwan sha a ƙasar sannan akwai wasu dokoki kamar na hukumomin raya koguna da na hukumar kula da wato cibiyar tattalin harkar aikin ruwa wato national water resources da take kaduna da kuma na cibiyar da take nazarin aune-aune harkar ruwa da sauransu da yanayi na kasa. to ana son wannan dokar kawai a dunkule su ne wuri ɗaya maimakon dokoki daban-daban a dunkule su wuri daya sannan na biyu akwai wasu dokokin kasar nan kamar da suka shafi muhalli da dokokin wato hanyar eh, sufurin eh, ruwa wato inland waterways wanda akwai ɗan wato sarkewa tsakanin dokoki da dokokin albarkacin ruwa wanda shine aka warware su ah, sannan ita wannan doka ta rage wa ministan albarkacin ruwa karfi ta ba wa jihohi karin iko akan wasu abubuwa misali kamar ba da lasisi na na rijiyoyin burtsatsai da sauransu bayan haka dokar ta sake tafiya ƙasa da tana ba jama'a dama a kowane wuri duk abin da za a yi wani katin aikin ruwa da ya shafi wannan yanki sai mutane sun zauna sun yi muhawara sun yadda kamar misali yadda a yanzu a yadda dokar take ni a matsayina na minista zai iya ɗauka kowane kogi in ce yawa za a yi dam a nan wurin za a yi madatsar ruwa a nan in na yi ta zauna ko jiha ta zo ko jiha ta zo ko ba sun zo ko ba zo ba saboda dokar yanzu duk alkawari al'amari yana hannun gwamnatin tarayya ne to amma idan aka yi wannan doka yan canje-canjen da muka sa mata sai mun zauna da jama'ar nan wurin an yi muhawara an yi abin da ake kira town hall meeting sun yadda cewa eh to wannan al'amarin da ake so a yi lallai zai taimaka mana ko kuma an ce to ai ana ganin abin zai shafi mu zai shafi kaza me za ku yi don ku yi maganin wannan abubuwan saboda haka abubuwan dokan nan tana da muhimmanci kuma tana da amfani ga kasa baki da Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To madalla kuna sauraron waɗannan shirye shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique, la